طيب سي na نا 22 Imam Nawawi ce al-hadithu thani wa 20 hadisi na 21 an abi an abi Abdullahi an karbo daga baban Abdullahi Jabir ibn Abdullahi Jabir dan Abdullahi kun ga kunya mutum ya sa ma ɗanai sunan babana da aka tayi ashe kun ga ana yi yanzu ne ce ni ɗana sunan babana gare to sai a ce ai akwai wanda ya fara yi sai ka ce eh ana haka nan wasu suna tambaya suna jin kunya ce ina ya ma ɗana sunan babana sai kawai yanzu ka zama mai fatawa na nan aka mai fatawa akan duk wanda ya tambaye ka yana halatta ya sama babana ɗana sunan babana ka ce eh lalle ka tambaye mai babban ilimi anan na dan na karanta a hadis hadisi ne karanta Jabir dan Abdullahi ana ce mai baban Abdullahi baba ne Abdullahi sai haida ne ya sami Abdullahi don haka ana yi haka an abi Abdullahi an karɓo daga baban Abdullahi wane ne baban Abdullahi nan Jabir ibn Abdullahi Jabir dan Abdullahi sunan kaka sunan sunan kaka sunan jika sunan baba ne sunan ɗanai al-ansari mutumin madina radiyallahu anhuma Allah ya da Jabir da Abdullahi Jabir da baban shi su su sahabbai dan dan Jabir ba sahabi bane musulmi ne amma ba sahabi bane don haka na gaya muku inan mutum biyu ne sahabbai sai a ce radiyallahu anhuma don haka yanzu Jabir da baba ne su sahabi su sahabbai cikin wannan hadisin anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ya ce lalle wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce yace ara'aita in sallaitul maktubat ya manzo Allah min kake gani in ni sallolin da Allah ya wajabta min salloli biyan ni tsaya nan wa sumtu ramadana ni azumin ramadana wa halaltul halala ni halasta duk abin da ce Allah ya ce halas ne na yadda halas ne wa haramtul harama ni haramta duk abin da Allah ya ce haramun ne kuma ni nisantai walam azid ala zalika shay'an ban ara komai akan haka ba haka kawai na tsaya ni an gama sallar magariba raka raka'a biyu ban tashi cikin dare in yi azumi in yi sallah bani azumi alhamis da attanin amma fa na duka dukkanin haramun na kama ido na bani kallon haramun da na ga wanda ba haram ba ina ina kamewa na bai zuwa ga haramun ban zuwa in, in saci mutane ba a zamna da ni da ba a yi gibar wani ko a zage wani ba a suka addini da ni ba na saurayin kiɗi ba na kallon tv da Allah ya haranta min in akwai abubuwa na haramun cike waya ta ban yadda in kamo abinda a haramun akwai wahala ko kaka kai tsammanin mai sauki ne don an ce an eh, ya halasta halasta ya haramta haram walam azid ala zalika shay'an ban kara komai ba a adkhulul jannata zan shiga aljanna qala na'am annabi ya ce zaka shiga aljanna wato wannan hadisi ya nuna muna a cikin shika-shikan musulunci bancin shahadatu Allah ilaha illallah da kayi sallah kayi azumin ramadana kenan ba kowa yake wajaba sai yayi zakka da aikin hajji ba ba kowa yake wajaba ba ba wanda bai da dukiyar da zai zakka akwai wanda bai da kuɗin da zai zuwa aikin haji don haka mutum na zama musulmi mun faɗi a lokacin da muka shan hadisi na uku mutum na zama musulmi ya shekara sittin a duniya cikin shika-shikan musulunci bancin imanin da Allah sallah da azumi ɗaya yi amma shi bai yi zakka ba bai da ko sisi Allah bai hore mai ba ba cewa kai wani shika-shikan musulunci ce zakka to mi zan fi suwa ban da abin da zan fi suwa haka in ba zakatul fitr ba haka hajji bai taba zuwa haiki hajji babu matsala kai cikin shi ta musulunci mai bayanin guda ɗai a tilas dole shine shahadatu Allah ilaha illallah yo in mutun yan musulunta karfe da yanzu muke muke muke wannan bidiyon biyar da rabi zuwa shidda ya ce ya musulunta ya imani da Allah ya faɗi ya mutu shikenan ya, mutu musulmi in mutum ya mutu karfe goma na rana ya, ya, musulunta karfe goma na rana sha ɗaya na rana ya mutu shikenan ya mutu musulmi kuma za a yi mai sallah bai taɓa sallah ba domin bata waje ba lokacin ta babu amma yanzu idan idan bayan la'asa ne za a ce ranka la'asar rashin mai da misalin can karfe goma zuwa goma sha ɗaya na rana don haka wa'in abubuwan guda biyu su iya dole dole na cikin ayyuka da kowa sai ya su sallah da azumi don haka mu tsaye da sallah azumi mu yi shi in masu zakka masu dukiya muke mu yi zakka don haka me yasa anan annabi sai ce me zaka shiga aljanna saboda ya ce na halasta halal duk abinda Allah ya ce halas ne na ce halas ne kuma na zo ma wanda nake iyawa na haramta haramun duk abin da Allah ya ce haramun ne na haramta na nisantai to da kai da ni ba mu iya haka musamman wannan duniyar da muke ciki yanzu ba za mu iya kauce ma kallon haramun ba ba za mu iya ba inda duka fito fitinan ne wancan ya je ya mamata mata ruruwa cewa ku fito daga cikin gidanku Allah ya ce wa karna fi na wa kharujna min na ku fito a yi cinkodo da su in kasuwa ka je in jami'o'i ka je in makarantu ka je in ina ka je wannan cunkoso ne zaka iskewa wajen aikin ka wajen neman abincin ka ba za ka iya hana kanka wata ran da wata mu'amala ta haram ba to ya za ka yi kakka tsaya ga sallah da azumi ɗaya kai na nafila domin na nafila suke karkare maka wa'annan zunuban da kake shi a su mun karanto a baya innal hasanati yuzhibna sayyi'at mun karanta wa atbi sayyi'ata al hasanata tamhuha ka bi mugun aiki kai bi shi ka bi shi da aikin kwarai sai aikin kwarai ya ya share mugun aiki saboda haka wanda dai ya tsaya haka sallah ɗai ya yi bayan ya yi imani da Allah ya yi azumin ramadana ɗai bai da dukiyar da zai zaka bai yi ba bai da aikin halin zuwa hajji bai tafi ba ya tsaya ga halas ya nisanci dukkanin haramun bai ƙara komai akan haka ba zai shiga aljanna ba dole bane sai kai wa'annan nafilolin amma fa da sharadi baka zunubi kai baka taba kallon abin da Allah ya haranta ma ba kai a duniya a mace in bancin diyarka da matarka da da kanwarka da ba kai baka ma san akwai wata luba ba baka taba ganin wata mace ba baka sa akwai wata binta ba kai gaba ɗaya ka san ba haka ba ne ka san ba haka ba ne kai baka tsaya ga abin da Allah ya haranta ba baka baka baka haranta haram ba kai tsaye nan dole ka yi haram don ka dinga sadaka ka dinga sallar dare ka dinga istighfari ka dinga sallar nafila ka dinga azumin nafila sai ta wanke maka wancan zunubin sai kasance an yi balance anan ya kamata mu dakata akwai lokaci lokaci ya ba mu idan lokaci an tambaya ma to shikenan sai gobe insha Allah sai mu ci gaba daga nan kuma tambayoyi mun kwan biyu mu ansa tambayoyi ba insha Allah za mu ansa a karatun mu na gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum